بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu ta'ala bisa jaddaduwan ni'imomin da yake mana wanda ba sa iya kididduguwa a inda ya tsawaita rayuwanmu ya ba mu lafiya ya haɗa mu a yau wato laraba a ashirin da ɗaya daidai ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da hudu ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu shi'ati al-ithnai ashariya wato littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a wanda suke bin limamai goma sha biyu dinna jiya dai mun karanta tarihin sahabai a inda muka ga bajinta da kuma sai da rayukansu gaba ɗaya domin yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mubaya'a mun ji yanda wato amru ibnu mas'ud ya sifanta sahaban manzon Allah saboda darajansu da girmansu da matsayinsu cewa ba sa taɓa wato ja da annabi annabi yana ba da umarni kawai kafin ya ƙarasa sun zartar mun ji yanda suke ƙasa-ƙasa da muryansu a gaban manzon Allah mun ji yanda abubakar ya zagi wannan mutumin da ya nuna cewa ai za su iya gudu ma idan yaƙi ya kama su a hudaybiya su bar annabi ya ce mu ne za mu gudu mu bar annabi mun ji hidima da irin ƙoƙari da mara wa manzon Allah baya da ƙarfafa masa gwiwa da sai da rayukansu da dukiyansu gaba ɗaya domin wato taimaka ma wannan addini da ɗaukaka kalman Allah da yau za mu karanta akasin aƙidan waɗannan wanda su kuma su zagi waɗancan ne duk abin da muka karanta na alkhairin su ajiya to su kuma waɗannan aqidan su zagin su suke yi kafurta su suke ba wanda suke gani da gashi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau da izinin Allah za mu tashi a tambaya ta ashirin da shida wanda take cewa هل يوجد في المذهب الشيعي الاصطلاح المعروف في تقسيم الحديث إلى الصحيح وحسن وضعيف كما هو عند أهل السنة شن أتكم مذهبا شيعة شن سوما سنادا اصطلاحي wato raɗa wa hadisi suna kamar yadda yake a wajen ahlu suna a ce wannan hadisin sahihun ne wancan kuma hasanun ne wancan kuma ba'ifun su ma suna da irin wannan suna rarrabe hadisai a irin wannan wannan hadisi ne ingantacce wannan kuma yana ƙasa da shi wancan kuma ba'ifi ne mai rauni kamar yadda yake a wajen ahlu sunna mun san hadisi sahihi a wajen ahlu sunna na alhadisu sahih kamar yadda mai baikuniya ya ce wa zimin aksamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha sahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi hadisi sahihi shine wanda manya manyan malamai wajen hadda da adalci da takawa da tsoron Allah suka ruwaito والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت شي كما حديث صحيح شيني وندا wato ilimi da haddan waɗanda suka ruwaito shi bai kai waɗanda suka ruwaito hadisi a sahihi ba to mun san al-hadisi shi kuma shine wa kullu ma lam yattasil bi halin isnaduhu munqati'ul awsal shine wanda yawanci a alhadisi da'if wanda shi kuma yana da rauni yan shi'a suna da irin wannan yanda muke rarraba hadisi mu ce wannan hadisin sahih hasan da'if jawab mala yace innama huwa mustahdath ba su da shi sam daga baya suka kirkiro shi kuma prejo ne matsi da buɗe wuta da mabiyansu suke musu shi yasa suka ga su ma ya kamata su kirkiro mana to abu ne kirkirarre wanda san baya mazhaban su a da wa sababu zalika dalilin da yasa suka kirkiro su ma suka rarrabe hadisansu ce wannan hadisi sahihi wannan hasan wannan da'ifi tarifuna su suka yi confessing su suka faɗa da bakin su suka ce wal fa'idatu fi zikrihi fa'idan da ta sa suka kirkiro su ma waɗannan hadisan nau'in hadisi ɗin kamar yadda ya zo ai a sanat wajen ambaton sanat a ce an wane an wane an wane shi ne shine daf'u ta'ayiril la'ama domin tunkuɗe suka da gwalo da mabiyansu suke musu ai al'amatu anan shine wai ahadu sunnati wal jama'a suna musu galo suna sukan suna ce to ga su ina suke da wani hadisi da an anwani, an an abi salsalan shi har aji daga manzo Allah su ina suke da sai dai su ce shehi mu na lokaci ya faɗa kawai shehi na lokaci ya faɗa na yanzu ya suka yi suka san na da ne ya faɗa ya kamata a samu cin na hadis wani ne ya faɗa wani ne ya faɗa a tabbatar har wancan din to al'amatu in kun ji wai amawa amawa su ne ahalus sunna a wajensu to saboda ahalus sunna sun soki lishi'ati bi anna ahadithahum ghaira mu'an'anatin mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadisin mu'an'an shine wanda za a ce an wane an wane an wane an wane su ba su da wannan sam bal qulatun maganganun su kawai an ɗauko su ne min usuli qudama'ihim daga asalin littattafan magabatansu wal istilahul jadidu to yanzu yadda suka saman masuma waɗannan kashe-kashe na hadisi din nan muwafiqul li'tiqadil ammati ya dace da aqidan amawa wastilahuhum sai dai istilahin su bal huwa ma'quzun min kutubihim sai dai sufa daga littattafansu suka ɗauko. su ma suna da hadisun sahi hadisun hasanun hadisun da'if amma fa ba wai daga hadisan sahihul bukhari ko muslim ko irin waɗannan abin nan irin nasu na shi'a can kama huwa zahirun bitatabbu kamar yadda yake a zahiri in ka bi diddigin haka za ka tarar kamar yadda suka ambata da wasa'ilu shi'a ka duba خاتمة الكتاب الفائدة التاسعة في ذكر الاستدلال على صحة حديث الكتب أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأنفالها تفصيلا ووجوب العمل به سنة وأن للتافن دي وسائل الشيعة التعليق بمعنى باسو دشي باسو دشي أصلي كيركرو واسقي yi saboda su sun ga ahlus sunna suna da shi kuma ana musu shagube ahlus sunna in ya fito ya kafa hujja da hadisi ya ce an wane an wane an an har ya danganta shi ga manzon Allah su kuma ba su da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma ba su da shi da suka ga wannan ai kasawa ne su ma su kirkiro mana shine suka kirkiro kuma in su an wane an wane an wane duka daga daga malamin shi'a sai malamin shi'a sai malamin shi'a sai limamin shi'a within them ne kawai hadisan fabricated wanda aka kirkiro su aka kawai abin nan wanda ba su tabbata daga manzan Allah ba in kan ga sun kawo hadisi tabbatacce daga manzan Allah to sun canja lafazi sun canja ma'anar lafazin sun yi taharifin sa ko kuma sun yi ta'atilin shi sun bashi wata ma'ana daban wanda za ta yi supporting ta goyi bayan menene aqidan su da mazhabansu. at alik shine comment ga abinda malam ya ce mawallafin littafin ma'ana zalika wato abinda ake suke nufi kenan la miqyasa lahum fi a ahadithi su ba sa cikin wanda ake ƙiyasinsu su ko ake auna su ma wajen sanin ingancin hadisi ko rauninsa tunda da ba su san shi ba ko daga baya ne suka kirkiro kaga ba su da ilimi kuma sun kirkiro ne don kar a musu shagube wa anna hadhihi al-maqayis waɗannan ma'aune ma'aunin da ake auna hadisi a san darajan hadisi eh domin ilimin hadisi maganganu manzon Allah za a ɗauko in ka ce manzon Allah ne ya faɗi wannan hadisin to za a kawo hadisin laboratory ne na malaman hadisi a ajiye hadisin a yi diagnosis nashi a fatattaka shi a san suwaye suka ruwaito su a bi tarihin rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya a ina suka yi karatu hannu wani malamai a bincika malaman ɗaya bayan ɗaya waɗanne garuruwa suka yi yawon neman ilimin gaba ɗaya yana wajen malaman ahlus sunna yaushe aka haifi wannan yaushe aka haifi wancan kai da kace ka ji shi daga wane wane ya ji shi daga wane sai an bi diddigin tarihi an gano kun rayu tare kun rayu tare sannan wannan maganan manzo Allah sallallahu ya faɗe ta a ina a duba sababin hadisin a duba a ina ne duka akwai laboratory na musamman na hadisi da ake kawo shi a yi diagnosing nashi a auna shi a sanya shi a mizani a ga nauyin shi a fidda shi a ce wannan hadisi rejected ƙarya ne bai tabbata daga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan ƙarya ne bai haɗu da wannan ba balle ya ce ya ji daga bakin shi duk wannan akwai shi a zaune shi yasa kaga duk wanda ya yi ilimin hadisi to yana da tarihi duk wani sahabi duk wani mai rawaito hadisi mai abdullahi suna da menene suna da kaman dictionary in duk wani mai suna abdullahi abdullahi abdullahi yana nan a rubuce wannan abdullahi shine dan umar wannan abdullahi dan mas'ud wannan abdullahi dan kaza wancan an haife shi ran kaza kaza kaza ga abokanan karatun su ga inda ya rayu ga garuruwan da ya taba zuwa a rayuwarsa bai taba zuwa gari kaza ba wannan abdullahi shi ma haka ga inda ya rayu wannan tabi'i ne wannan tabi'u tabi'ina ne wannan kaza wannan kaza duka sai sun kawo ga malamansa ga inda duka saboda haka kana ce wani daga wani kai he maza sai su duba wani waye kake nufi wannan wani kuma kace ya ji daga wani sai a duba tarihin rayuwarsu wancan wane a yaushe ya mutu sai aka samu a 1970 wannan kuma yaushe ne ya ce ya ji hadisin daga bakin shi sai aka samu 1980 ce karya ne karya ne wancan mutu 1970 ka ce ka ji baki da baki a 1980 karya ne nake billahi lazi abakar gumi ne ya gaya mu wallahi tallahi ina ya abakar gumi ya gaya maka wallahi ya gaya mana a maiduguri a 1995 1995 kaza kaza ce karya ne ya rasu 1992 ne ya rasu 1992 kuma a lokacin daga 1990 zuwa 1992 din gaba daya bakar gumi bai taba zuwa maiduguri ba within wannan period din duk da tarihi ga bincike ya nuna yanzu ya malaman hadisi su kama ka shi yasa suke suka sa matata rariya suka tato irin waɗannan hadisan na ƙarya suka zuba su a shara can littattafai suka tace mai kyau imamul buhari wannan littafin da muke karanta sahih buhari duk hadisin da zai ɗauko sai ya yi raka a biyu ya nemi yardan Allah da istikhara kafin ya rubuta shi a littafinsa duk hadisi da ka gani saboda haka ƙur'ani littafin Allah shi Allah ne da kansa ya lamunce wa kansa kare shi inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu la hafizun amma shi kuma hadisin manzon Allah sallam sai Allah ya halicci mutane na musamman ƙwaƙwalwansu da haddansu da basiransu ba irin namu bane su kuma sai Allah ya yi amfani da su wajen tace sunan manzon Allah kawai duk wani hadisi na ƙarya in ka ja shi in ka ja shi to sai wani ɗalibi ya ce maka za'ifi ne sai ya gaya maka kawai an ja an ilimi yanzu an dawo ne kawai ina fata an gane to haka abin yake tafiya ina fata an gane ko to saboda haka su ba su san ma yadda ake auna hadisin ma ba a yi bincike a yi diagnosis nashi ba su ma sani ba kwata-kwata wa anna hadhihi al-maqayis suwariyatun la haqiqata laha su wanda suka yi kawai sun yi shi kawai based on imagination kawai ba wai haƙiƙanin su masu wannan ahalin wannan abun bane wal maqsadu minha daf'u naqdi ahli sunna dalili manufansu na kirkiro su ma hadisi sahihi da ifi don su tunkuɗe irin yanda ahli sunna in sun zo magana da su za su kama su nan ta nan za su kama su ta can ka san mara gaskiya wanda yake abu bai da hujja daga alkur'ani bai da hujja daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shubuha yake jefa to kullun kai mai hujja daga alkur'ani da hadisi sai ka kwana kana bacci duk lokacin da aka tada kai kawai aya za ka jawa mutum ko hadisi to shi kuma da bai da gaskiyan kullun tunanin shi ya san bullowa matsala kaza kai in sun ce kaza nan mu ce kaza in sun ce kaza nan zan ce kaza in sun ce kaza nan zan ce kaza in sun bullo ta nan zan bullo ta nan shi kullum a cikin tunani ya zai ya kare kansa idan za a kama shi ta nan kullum a cikin wannan tunani yake kai kuma wa kafa Allahul mu'minin alkitan Allah ya isan maka kai ga komai kai za ka dauko daga Qur'ani da hadisi kafi kowa hutu hutawa wanda bai da hujja daga alkur'anin Allah da sunnan manzo Allah ka san kunyan masara sai ta gagare shi tsallakawa kunya wannan ta masara wallahi ba inda za ne ba inda za ina fata an gane ko to saboda haka balu huwa ma'akhuzun ay afwan bi anna ahadithahum la isnada laha saboda kar ahlu sunna su kama su da hujjan cewa hadisan su bai da isnadi wani ne ruwaito daga wani wani ne ruwaito daga wani wa annahum la ya'rifuna sahihaha min sakimiha sannan kuma kada ahlus sunna su kama su da cewa su ba su san ingantattun hadisai ba ba sa iya bambance lafiyayyun hadisai ingantattu daga masu rauni marasa lafiya duk kada ahlus sunna su kama su da nan shi yasa su ma suka zauna to waɗannan mutanen fa ya kamata mu ma fa mu bullo da waɗannan abubuwan mu ma mu kirkiro mu ce kaza hadisi sahihi ne kaza da'ifi ne kaza don waɗannan mutane in suka tashi fa za su kama mutanen za su kama mutanen ya kamata mu toshe wannan kafan ba wai don ana da ilimin ba to wannan shine kawai wannan shine kawai as-sabi'u wal 20 tambaya ta 27 tana cewa hal yujadu fil المذهب shi'i shin a mazhaba a addini na shi'a shin akwai tanaqudat akwai tufka da warwara wa akwai sabani tsakaninsu fi jurhi fi jarhi ba'd ruwatihim wa ta'dilihi wajen sukan masu ruwaito hadisi da kuma addala su akwai ilimi da ake akwai ilimi a cikin ilimin hadisi wanda ake kira shi aljarhu wa ta'dil aljarhu wa ta'dil ilimi ne da ake auna mai ruwaito hadisi a auna shi akan mizani shin wane ya cancanta ya faɗi magana daga manzon Allah kai tsaye mu karɓe ta e to tunda ya ce shi mai ruwaito hadisai ne ya zo a auna shi a ma'auni sai ya zo ya hau skeli sai a bincike shi sama da ƙasa idan aka samu mutumin nan bai da ƙarfin hadda yana da jarhu an soke shi ta wannan ɓangare an sa mai x shine aljarhu idan aka bincika ta bincika aka ɗan cikin gut haka shine ta'adil to jarhu ɗin rariya ce wanda take tace kowane mutumin da zai kullo ya ce shi ma mai sana'ar waito hadisai ne za a auna ƙarfin haddansa yana da ƙarfin hadda ya zo ya zauna a karanta wani abu kamar peji biyar a ce ya zo ya faɗe su da ka ya zauna ya tsaya ina fata ya maimaita su yadda aka faɗa sannan a auna jin shi yana ji da kyau in mutum ne wanda baya jin abu sama sama a ce kai ina wannan ya ce wai na ji daga wani mu yadda mutumin da muka san bai ji da kyau ina fata an gane ko to irin waɗannan a duba ƙarfin haddan shi a duba kamewansa idan aka ga mutum dama aka binciki jama'a an san wani yana da ƙararrai tsakanin jama'a ba sa karɓar riwayan shi ana kiran shi muttaham bil kadhib idan kuma aka taɓa samu yayi wa manzo Allah ƙarya shi wannan ana kiran shi kazzab kai tsaye idan aka samu mutum ne mai yawan cin bashi bai biya a ce wannan bai da amana tsakanin shi da mutan taya za a yi mamu yadda da amanar sa ya ce annabi ya ce ka za mu yadda a duba zaman shi da iyalin shi a duba yana manya-manyan zunubai yana algibatu cin naman mutane yana shan barasa ina fata an gane da manya-manyan irin zunub sai an kalli baya yi sannan kuma a zo a kalli abubuwa na zubar da mutunci ma yana aiwatar da su kamilin mutum dai ba zai sayi masara daga nan ya gangara yana ci a gamjige ko ya sayi rake daga nan yana sha a titi ko ya sayi mangoro kamilin mutum dai ba zai maka wannan ba wanda ake daraja shi society namu yana daraja mutum kamil ina fata an gane ko to duk irin waɗannan shine idan aka ga mutum an auna shi duk yana da irin wannan sai a ce jarhu wane an soke shi saboda aibi kaza saboda aibi kaza idan aka san shi a majalisin hadisi kamar yanzu yadda muke karatu nan ana ji idan aka yi makin wani yana yawan bacci to ba a karban shi saboda a majalisin ilimi bai isa ya ce malam ya ce a yadda ba saboda an san da ya shigo bacci ke fara sai a ce kasirul gaflati yana da gafala bai ji yana rike da littafi amma bacci ke ko irin masu ɗan tsokana wani tsakuri wancan wani tsakuri wancan tsakuri wancan ɗan waya ya nuna mu wannan irin wannan har idan aka yi makin ɗin shi ba a karɓar riwayansa ya ce malam ya ce a karɓar ce karya ne wannan mai yin wasa ne da waya lokacin da ake karatu to duka irin waɗannan sai an tace mutum to shin su ma suna da irin wannan rariyar ta tace masu ruwaito hadisansu a ce waɗannan saboda aibi da illa kaza ba a karɓar riwayansu waɗannan kuma su ake karɓar riwayansu shine tambayar ta ce hal yujadu fil madhhabi shi'iyyi tanaqubatun shin akwai tufka da warwara wa ikhtilafatun da sabani fi jarhi ba'd riwayatihim wa ta'dilihi wajen soke waɗansu masu raito hadisansu da kuma karɓan hadisansu jama'a ce na'am eh qala al-kashani akwai wani babban shaihin su shaihin shi'a da ake kira kashani a cikin kitabul wafi kenan yace inna fil jarhi wa ta'dili wa shara'itihi ma ikhtilafatun su kansu malaman shi'a ma akwai sabani mai tsananin gaske tsakanin addala wannan da jarhin wannan wani wanda za a masa haka x a yi condemning din shi gun waɗansu malaman shi an good suke bashi wani wanda aka ce good a yi ta'adilin shi kenan in ka je gun waɗansu su kuma haka suke crossing suke a kansa to an rasa gani tsakanin su su ma su tsai da mana mutane tsayayyu a ce waɗannan in su ruwaito hadisi ba kantama to amma za ka samu waɗannan suna sama x can waɗanda aka sama x ɗin nan waɗansu su sa musu ne? good ana karɓa can waɗanda aka sama good waɗansu ce wani ne aha wannan haka ne kawai to su karan kansu ba su da ittifaƙin kullum suna cikin saɓani wane ne ake karɓan maganarsa wane ne ake rejecting haka za ka samu fa inna fil jarhi wa ta'dili wajen wannan bangare na suka ko karban riwayan wani wa shara'ituhuma da sharuɗan da suka sa waɗansu ya samu condition da suka sa sharuɗan da suka sa na karban hadisi daban ne da sharuɗan da waɗansu suka sa a can wata naƙuda akwai tuffa da warwara a tsakaninsu wastibahatun akwai kuma wato ishtiba wato wato rashin matsaya la yakadu tartafi'u biha tatma'innu ilai bima tatma'innu ilaihi nufus wato har yanzu zukata ba sa natsuwa da waɗanda da su masu raito hadisansu sai ta natsu da mutum ɗan shi'a ya natsu da wannan yana karɓar riwayansa sai ya karo wani malami ya ce maka ai wane shaidani ne iblisi ne ba a karɓar maganarsa can in ka je inda wane ce wane shedani ne iblise ne makaryaci ne sai ka samu wannan an ce maka taqiyun ne siqatun sabtun ne mutun ne tabbatacce wanda maganan shi kawai ba a kokontunta to har yanzu a tsakanin su suma ba a samu abin da zai warkar da zukata ya sa su natsu akan mutum da za a karbi hadisi a wajen shi ba na hadisan su imma kama la yakhfa ala khabiri biha ku duba kitabul wafi eh, eh, mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da biyar al saniyatu fi tawqif li ma'rifati asanidi to haka suke yanzu misali suka ce ga misalai wa min al-amthilati ala zalik malaki bari mu kawo muku misalai game da wannan suna da wani muhaddithuhum suna da wani malamin su shahararre a shahir shahararre wajen ruwaito hadisai sunan shi zuraratu binu ayun kai daga jin zuraratu ta za akwai zurara abin ko? zuraratu binu ayunin zuraratu dan ayun wannan mutumin shahararre ne wajen ruwaito irin hadisansu na shi'a don shaharan shi da matsayin shi ma ka sahibu a immatihimu salata shi aboki ne na kud da kud amini ne ga limamansu ma guda uku albaqir abokin bakir ne wasadiq wal wane ne ina shi yasa na rubuta yar takarda nan bakir din yanzu ya kaga wani ma ba zai iya kawo sunan shi da ta ba yawa eh? yawa muhammad bin ja'far as-sadiq shine ja'far bin muhammad sai al-kazim musa bin ja'far sune ko to wannan zuraratu nan. abokanai ne na aboki ne na kudda kudga waɗannan limaman su guda uku din amini ne a gare su kaga ashe yana da matsayi kenan ko ba haka ba ya yi zamani da wancan ya yi abokantaka da shi ya yi zamani da wannan ya yi abokantaka shi ya yi abokantaka da shi na kudda kud amma farawa shaykhuhumul kashi akwai shaihin su kashi an abi abdullahi wato an karɓo daga abu abdullahi rahimahullah waye abu abdullahi a wajensu a shi ne al-husain annahu kala wai shi sayidina husaini da kansa ya ce zuraratu din nan da kuke gani to sharrun minal yahudi ya fi ba yahude sharri wannan sara ya fi kirista sharri kai wa man qala inna allaha Salisu salasa duk akwai mai sharri a duniya da ya fi irin wanda ya ce Allah cikon uku ne akwai masharranci irin shi to ce, zuraratu ya ɗara wannan ma a sharri ina fata an gane ku duba footnote a can ƙasa, ku duba rijalul kashi akwai littafin shi'a wanda ake kira rijalul kashi wato rijal na uh, wato littafi ne da ya haɗo mazajin da ke ruwaito musu hadisi ku duba mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai za ku samu wannan magana tabbas idan mutum yana, yana, yana da abin eh, wannan google ya je ya buga alkashi haka alkashi ya faɗi abin nan zai baka littafin sai ka duba mujalladin ka buga zuraratu a ciki zai click ya kawo maka sunan ka karanta a inda a wannan littafin ne zaka ga wannan maganan tabbas ne kawai domin waɗannan abubuwan da ake faɗa a nan a yi bayani su a footnote a can ƙasa a duba reference din duka sai da na bi mafiya yawanci a kwamfuta na yi kwamfuta na ga haka tabbas na bi majority na samu haka ina fata an gane ko to amma ku duba wanda ya fi yahudawa da nasara da mai cewa Allah cikon uku ne wanda ya fi su sharri gaba ɗaya to ku duba can sama shine muhaddithuhum ash-shahir shine shahararren malamin hadisan na shi'a amma ga yanda wani ma alkashi ya kondemin nasa e ga kusanci shi kuma ga limamai har uku hmm? ta warawal kashiyu nafsuhu disam wannan kashi din da ya kondemin dinsa ya ce anna aba abdullahi lallai al-husain bin ali shine abu abdullah rahimahullahu kala ya ce wata rana ya ce ya zuraratu ya kai zurara shi fa ya kondemin din shi a ce ya fi yahudu da nasara sharri shine sam kashi din da ya ruwaito kuma wannan hadisin yace ya zuraratu inna smaka fi asami ahlil janna sunan kafa yana daga cikin 'yan sama sama sama saman aljanna masu shiga aljanna a list din masu shiga aljanna sunan ka yana cikin 'yan sama sama sama can ina fata an gane ko amma bi ghairi bi ghairi alfin bi ghairi alfin amma ba tare da alfin ba banga cikin sunayenka ban ga alifun ba domin sunan shi din a can zuraratu binu ayun ko kun ga akwai alif a can to sai ya ce na'am ju'iltu fidaka ya ce na zaman tofan sanka wato irin wani magana ta laraba in yana so ya nuna daraja ka da girmanka ya ce un zaman tofan sanka ya labai ina fata an gane ismi abdurabbihi sunana bawan ubangijinsa abdu rabbihi walakin sai dai luqibtu bi zurarata zurarata din nan laqabi aka mun daga baya ba shi bane asalin sunana zurarata din ya zo daga baya ne to ka duba shi kuma littafin rijalul kashi din ka duba mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma sha nawa shida wanda aka nuna shi zuraratu din yana cikin saman saman yan aljanna masu shiga aljanna can fesin ne kuma ya ce shi ya fi ba yahude da nasare sharri da duk mai cewa Allah cikin uku ne ina fata an gane sannan na yaro ya to kuma ya ce yana gaba gaba wajen yan shiga aljanna tanakut ko ba haka ba Imana ya ce to ta'aliq ga wani dan comment da zai yi kaɗan ta'aliki ya ce mithlu hadha tanakut irin wannan tuka da warwara misali da ya bamu din nan to yace irin wannan tukka da warwaran kafirun wa kafir yana da yawa da yawa da yawan gaske a cikin littattafan shi'a ka tarar su eh, su su yi wannan wani ya ce ba salihi irin shi wani ya ce ba shaidani irin shi wani ya ce ba masharranci irin shi wani ya ce ba mai alheri irin shi to da yawa mu duba ka jabiru al-ju'fi akwai jabiru al-ju'fi da Muhammad bin Muslim da Abi Busair al-Laifi al-Muradi da Buraid al-Ajali da Humran ibn A'yun wa ghairuhum da makamantansu duk waɗannan masu ruwaito hadisi ne na mazhaban shi'a je ka duba littattafansu ka ga yanda wannan ya faɗa game da wannan can an jima ka ji yanda wani zai faɗa opposite din abin da wancan ya faɗa game da shi wannan yana yaba ma wancan yana condemning a haka kawai suke rayuwa wa man yaku hadha sha'anuhum don Allah irin waɗannan mutanen da haka halin su yake wa hadha ahwaluhum ko irin wannan sha'ani da irin wannan halin suke rayuwa haka su take fa bi ayyi shay'in yuhkamu ala marwiyatihim to don Allah riwayoyin hadisan su innan taya wani hukunci zaka ba yanzu kai dai hadisan zuraratu dan a'ayun in sun zo maka don girma Allah gaya mun yadda zaka mu'amalanci riwayoyin wanda ce mafi sharri ne sama da bayahude da nasara da mamai cewa Allah cikon uku ne mafi sharri irin shi babu wannan wannan kuma ya ce maka sunan shi yana ‘yan gaba-gaba cikin ‘yan aljanna to idan wannan mutum ka gamu da riwayarsa wacce za ka karɓa da me za ka natsu da shi na babu shi ko ba haka ba yanzu misali wannan dan duhuwa inda bishiyoyin nan suke yan fulawa ku ɗauka daji ne haka sai wani ya ce akwai mugun maciji da ya fi ba yahude da nasare sharri a ciki wani kuma ya ce sam macijin yana na amma salihi ne bai taɓa cijin wani ba to kai in kana da hankali ka ce dajin ma kwata-kwata ba zan bi shi ba ko to irin shi ne wannan ka ce hadisin ma kwata-kwata ma ƙarya ba zan ma karɓa ba don ban san da wanne ne zan natsu da shi din ba ka ce shi arma ba na yi kwata-kwata ah, tunda wanda za su ruwaito mun asalin aƙidan shi'a an ce menene ya fi ba yahude sharri ya fi ba nasari ya fi masu ce inna Allah salisu salasa wannan yanzu ce karya ne wannan suna gaba-gaba a yan aljanna ina fata an kuma babu wata rariya da za ta tace. yanzu misali da suka cewa sayidina abubakar da umar da usman kafirai ne ina fata an gane ko mu muna da rariyan da ta tabbatar mana ƙarya ne ɗan aljanna ne kai tsaye daga annabi ma to su a gaya mana wace rariya ce da aka amince da ita da duniya da za ta tace mana wannan ɗin mu yadda da shi wancan alal aƙalla ma Allah ya ce wasabiquna alawwaluna min minal muhajirina duk wani sahabi dan Madina dan Makka ya shiga nan wal ansar duk wani sahabi dan Madina ya shiga nan walladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu duk Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha malace na tanada musu aljanna wanda koramai suke gudana a karkashin ta mun ji Allah ce kuntum khaira ummatin ko sahaban nan ayan nan a cikinsu ta sauka ku ne fiyayyun al'umman da ukhrijat nasu wanda aka taɓa fitarwa a cikin duniyan nan kun bige kowa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah suwa ne Allah ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannunsu radiyallahu anhu wa anhu zalika liman khashiya rabahu duk suwaye ne muna da alkur'ani ya tabbatar duk sahabi kuma yake laqad taballahu anil mu'min ana anil eh, muhajirina wal ansari alladhina tabauka fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu thumma taballahu alaihim liyatubu duk inda aka nuna sahabi ya yi ero sai Allah ya ce na yafe masa duk inda sahabi ya yi kuskure sai Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahu inna alladhina na min wara'il hujurati aktharuhum la ya'lamun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi lakana ghayran lahu wallahu ghafurur rahim ka gafarta musu ya rahama ina fata an gane to a takaice alƙasimatu ko ko ga martani in ka ji alƙasimatu to ga wani bom da aka sako musu kala humu tusi akwai wani babban shaihinsu na shi a wanda ake kira shi a tusi ga abinda ya faɗa game da mafi yawan malamansu da mafi yawan littattafan da malamansu suka wallafa wannan maganar da ya yi ta ya yi ta a kan su malaman da littattafan da suka me wallafa قال شيخهم الطوسي عن ulama'ihim علمائهم musannafati أكثر ما في يوم مي إن كجي أنت ما في يوم da littattafansu in ka ji an ce mafi yawa ba su 80% domin abu in aka ce mafiya yawa to ko ya zo irin 80% ko 85 da abin da ya ce inna kasiran mafiya tabbas hakika mafiya yawancin min musannifi ashabina daga cikin littattafan malamanmu da suka wallafa wa ashabul usuli da kuma malamanmu na da suka ruwaito mana asalin aqidan shi'a yantahiluna al-mazahiba al-fasida al-mazahiba al-fasida suna ciro su ne daga waɗansu lalatattun gurɓatattun aƙidu. duk littattafan mafiya yawancin malamanmu da suka wallafa mana a kan aƙidan shi'a yawanci yantahiluna suna zaƙulo su ne suna ciro su ne almazahib alfasida daga mazhabobi da aƙidu gurɓatattu lalatattu ya ce wa in kanar kutubuhun mu'tamada duk da cewa littattafansu fa su ne abun dogaro a wajenmu ku duba kuma duk da haka dai littattafan su ne menene abin dogaro amma fa yawanci suna ciro su daga gurɓatattun akidu in kana so ka ga wannan maganan shaihun su ne ya faɗa a tusi duba footnote a can ka duba alfaharasat littusi wannan littafin ka samo shi ka duba shafi na talatin da biyu almuqaddima wajen muqaddiman kawai ka duba wasa'ilu shi'ati shi ma Hmm? ka duba duk za ka samu fa'idatu sabi'a yace ko da yake falittafan su ne abun dogaro a mazhaban shi'a amma fa mafiya yawancinsu daga aƙidu ne gurɓatattu lalatattu aka samu binda ke rubuce cikin littattafan hmm? malaci Allahu akbar ma ta tanaqud wani irin tufka da warwara ne wannan kutubuhum mu'tamada littattafansu da suka dogaro da su suke ji da su wahum ashabu mazahibin fasida kuma su din ne masu aqidu lalatattu gurɓatattu da wannan aka rubuta littattafansu kuma da su suka dogara suke takama da su ake Allahu wannan karo ne kawai tufka da warwara ne ikhtilaf yawanci fa abin da ke rike wannan abun kuɗi ka gane ku ka bauta musu ka ba su kuɗi ka ba su kuɗi su yi kuɗi da kai sai su kira ka ranar ashura su baka takwabi su ce kai ta yanka kanka kawai na fata an gane ko ba ga yadda suka mutu bana ba wuka mutum ya daba wa kanshi shikenan ka rayu a zagin sahaban manzon Allah ka rayu a zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi ka rayu a kafirta khalifofi sannan ka rayu kana karban kuɗi ana katse ka daga can kuma aka zo aka baka tasabi ka sassare kanka ka yayyanka kanka ka mutu shi kenan rayuwar kenan ina fata an gane na'am na shugabannin nasu eh. a'a kai malam su ai idan suka ce ban da mu dole su yadda saboda suna yadda da maganar su fiye da na Allah su ce wannan taku ne mu mu wuce nan ina gani yanzu misali akwai musulmin da zai mata tara don annabi yayi za ce wannan khususiya ce ta me to sai a ce mu ma wannan khususiya ne namu ku yanzu hmm, lokacin kafin mu sa promotion mun yi irin naku ina fata an gane mun yi irin naku ina fata an gane ai za ka ga duk manyan su idan ana taka da kafan nan su ba ajib bane suke dan raka su suna kallon su ajib eh su su taka da ƴaƴansu da mota sai waɗannan su tako daga kafa daga Kano daga abin nan su zo nan su koma can su kuma manyan suna cikin jeep suna abun nan labbaika ya alwiyala ya wani labbaika ya wani kawai a dan wuce kawai ba tunani ya ake mala yake hawa mummuna abin a ce a ce wannan daraja ne da girmamawa kawai ina fata an gani haka fa suka ɗauke su haka aka ɗauke su ina fata an gane kwaci ai in ka taɓo su kace su abun nan su ka maka ilmul baɗin maka ai suna da wuraren kwana fa shi yasa suka raba ilimin nan biyu ilmu zahir eh, in ya ga dama ya ce maka a zahiri tana gani na a mota ko tana gani na yanzu a mota ko to in muka zauna na fahimce ka na ta maka ilmul baɗin za ka gamsu cewa da kafa nake taka wannan motar da kai gani ta ba mota ba za ka gamsu ne in wannan ilmul ba'in step 1 bai baka fahimta ba su ka maka ilmul ba'in step nawa 2 suna da shi kasa kasa har 70 mun karanta a can baya suna da wuraren zilliya ni da ina son waɗansu su browsing su ga irin kuɗin da suka tara a wannan ashura da sunan suna durawa a manya-manyan buhuhuna da jakunkuna wani ya zauna ƙasan kuɗi eh, da rawan ya zauna haka kai yana kallon kuɗi dami tuli kawai a kan su ga waɗansu buhunhuna sun cika to ina jin a hoton yana jira a kawo waɗansu ne buhunhunan da za su ina jin shi yasa ya zauna ya haka kai yana kallon su ga waɗansu a ɗaure Allah waɗannan in suka tara su je ƙasan turai su yi gidaje su yi kamfani su yi abin nan su bar mutane suna tsallen banza da wofi na fata an gane irin 'yan siyasan mu nan su ba ma matasa wuyi su sha su nannaushi juna su farke juna su yi menene ya tsallake can in ya ci ma malam in ya ce ka daina gani ya'yan shaida da da kuke abokantaka da su a layi ya naɗe su ya tafi da su kenan kuma in aka soke ka da gariyo ba zai taɓa zuwa ya ce ina wani ya zauna ya kai ka ya je asibiti ba ke ina wani ne ya nuna ya damu da kai ina ina ya yi gaba ne to haka waɗannan sun fito ma da siyasa waɗannan sun fito ma da rigan addini waɗannan sun fito ma da kaza waɗannan sun fito ma da kaza na fata an gane yanzu mutu annan da suke yi su je su ce su manyan ne ake so su turo matansu a yi mutu'an da su in sun isa sai da 'ya'yan talaka 'ya'yan talaka to shi kuma annabi sallallahu yanda ya fito mana a musulunci nan jagora ne duk abin da zai shine a gaba in gina masallaci shine a gaba in tona rami yawmal khandaq shine a gaba har wani dutse ya gagara ya dauko ya fasa ko ba in a wajen yakin ne kowa ya gudu ya bar shi a filin dagan kamar yadda ya faru a gazwatu hunain kamar yadda ya faru a gazwatu uhud eh, da aka zo mubaraza a yakin badar mubaraza shine fito na fito yan ɗakinsa yan jininsa su hamza ya fara turawa don kar a ce ƴaƴan wani ya tura haka za ka tarar ka'id almisali jagora mai yin abun a aikace ne ba wanda zai laɓe ba a madina an ji wani ƙara da ya razanar da kowa kawai kafin sahabai barada su fita kawai sai suka sun hau doke sun yi ɗamara za su je su ga inda ƙaran nan yake ina ne can bayan madina suka gamu da manzo Allah yana dawowa har ya je kawai ya ce babu wani abu ƙaran teku ne kawai ƙaran teku ne wani babba ne zai riga ka fita wai ya je wani abu Allah ɗaya yake laɓe yake ina fata an gane sai dai a buga masu yi ina ku ba za ku je ku duba abin nan ne ku ce kaza da safe mu haɗu a ofis wai an bashi kwairi zai je ansa kwairi wai ya ji ƙara ba a je aka duba ba zai bashi kwairi hmm? haka za ka tarar billahi lazi to abubuwan fisgan wannan zai fisge in baka karanta addinin nan da aƙidan nan ba billahi lazi aƙidan nan number one to za in baka zamanto victim na 'yan siyasa ba victim na aƙidun ƙaryan nan a je a sanya ka irin wannan a gamsar da kai ka rika sare kanka ka gamsu ka rika takawa daga nan kilomita zuwa wani gari ka gamsu ka kwana a daji ka gamsu to in mutum bai yi ƙoƙari yana sanin irin wannan ba to sai ya zamanto in ba a same ka ba a samu 'ya'yan mutum nan gaba eh kaga kana artabu da wani rikakken dan shi a gidanka kana artabu da shi kai kullum kana kasuwa ka zo ka tarar duk ya juya maka ƴaƴanka kannansa duk ya fesa musu wannan guba wallahi tallahi in ka zo kana masa faɗa ka ji a'a baba kakka tsananta to baba mene a to su ma sun kamu dole a rika kawo mata a rika sanya musu yiwa a rika zuwa yanzu misali don girman Allah da duk zaman awa ɗayan nan da muke muna karatun nan kullum kullum topic ɗina zagin Obama don Allah ba za a kosa a ce mu mun gaji ba ba za mu je wani ba an gaji eh mun san Obama mun san abin nan yes ga yanda yake gashi gashi to kullum topic ɗin zagin wannan zagin wannan ko ba yau kan Allah ya ga dama can daga ƙarshe sai Obama ya musulunta Allah ya sanya masa imani to ta ya za a yi shekara da shekaru karayu zagin abubakar da la'antan abubakar da umar da usman da aisha da sahabai da kullum kullum kuma ka ga mutum ya gamsu akai ya zauna dole a gaji ci kai na gaji da obama din nan har ka ji haushi ma kawai na fata an gane to kullum ta ya za a yi zagi kawai mutu ya rayu a kai to waɗansu kun ga 'yar mutu'an nan da ake cewa mutum ya samu yarinya kwana da ita sati ɗaya wata biyu ya sake ta ya tafi ya samu wata to wannan shi ya yasa waɗansu guguwan kawai ake bi kuma an ce in baka yi mutu amma ba za ka ce an shiga ma aljanna ba duk wanda ya rayu bai yi ta ma in kana duba wata ina kawo su nan in ka rayu baka yi mutu amma ba ba kai ba shiga aljanna kuma ga ladan in ka ji ladan mutu'a a wani go ya fi ladan wanda ya mutu a jihadi abun nema ya samu ko bai samu ba kana laɗe laɗe ga inda ake ce malada ne so waɗansu duk yan mutu'a ne duk yan mutu'a ne suke bin wani alfasha a gaji to waɗansu kuma ga sunan ɗan investment da ake bayarwa in za a saya maka mashin za a saya maka ɗan injin markaɗe za a saya maka ɗan mota za a saya maka keke na a baka a ce kai kaza kaza shi kenan haka za ka tara yadda ka ga missionary suke ɗan ruɗin mutum haka duka wani mai aƙida gurbatacciya. na annabi ne kai za a ce faman sha'a fal yu'min kawai faman sha'a fal yakfur inna atadna jahannama menene eh, inna atadna eh, jahannama lizalimina narin a hata bihim suratiqwa kawai wannan ne za a ce la ikraha fi din kai kad tabayyana rusdu min al-gayy kawai wannan ne in ka iya ce alam naji allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdai fala tahama al aqab qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ce Allah ce ban bukata kai ne in ka bauta da kyau kai zaka buka eh, kanka kaiwa in ba kai ba kanka kawai amma in kaga ina dan rudin ka da kuɗi ka shiga ka biyo ni kar ka fita zan ƙara maka to me matsalan ka zan ƙara maka ko mutum ne ya musulunta ya zo in baka bashi ba shi zai koma ruwa ya koma ko ba haka ba ya koma in ya musulunta ya zo sai mu rika lallaban shi to me problem din ka kai kalmar shahada shi eh, ni gida ne kaza sai mu sayo sai ya kullo mana da kaza ni mota hawa ne ni gaskiya in ba a bani ba ni zan fita a'a me na fita zo mana addinin fita mana fita mana to in ka ji ana nacewa ka yi hakuri ka zauna to wallahi ba na gaskiya ba ne ba na gaskiya ba ne fita sai me don ne ka musulunta shi yasa Allah ji kan Sheikh Aminuddin Abubakar na Kano Allah rahama masa ga wani ya zo ya musulunta a wajen shi a masallaci ya ce eh what is your name ya ce Geoffrey which among the Muslim name do you want ya ce Abubakar ce you are welcome Abubakar to Islam we are welcoming you alhamdulillah you are one among us we Muslim so from today this mosque needs your contribution <laughs> from today sai ya nuna ma akwati ce to musulunci yana bukatan ka tunda ka shigo a rika zira mana abu don ma kar ya zo maka da don ma kar ya zo masa da an kore ni ba inda zan zauna an hana ni school fees daga nan zai tare daga nan zai tare to muna sauraron akwatin masallaci kullum mu ga eh, you hear me Allah shi yasa wani ya musulunta wani ya musulunta anan ko aka ce wani suna kake sa aka ce dan yace dan gote wani ibo Allah yace dan gote yake so aka ce anya wannan aka ana ne kaji aka ce ina yake wannan eh ka san suna ganin wai musulmi irin rufin asirin da yake da shi menene menene komai ina hera ganin shi ma in ya musulunta kawai zai kudi. automatically in ya zauna din ya ji shuru to sai kaga ya koma har ya koma karan rayi karan rayi ya samu wani certificate daga jama'atu ya nuna ya musulunta nan an abin nan ya musulunta can aikin fa kenan Allah ubangi ya samu dace mana albarka ya tabbatar da mu akan aqida tsaftatacciya da sunnan manzon Allah sallallahu mu rayu akai mu mutu akai mu zauna a kabarin mu da ita mu tashi gobe kiyama da ita a gaban Allah innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi su kuma waɗanda shaidan ya fisge su ya jefa su cikin shi'ancin Allah Ubangiji ya dawo da waɗanda ba su san cikin shi'an yadda take ba akwai yan kawai yan abiya rima ne kawai to Allah Ubangiji ya dawo da su ya shirye su su ma manyan Allah maɗaukakin sarki muƙallibal ƙulubi ne kuma ya dawo da su kafin rai ya yi halinsa Allah bin ya mana muwafaka ba mu zaman lafiya da kuncin hankali wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh